Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Asabar 11 ga watan Afrilu na shekarar 2020. Muhammad Hafiz baballa ne tare da Baba Yakubu Makeri. Sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC. Ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. shugaban amurka donald trump ya ce yanke shawara akan ranar sake buɗe amurka wata muhimmiyar shawara ce da ya taɓa ɗauka a rayuwarsa yayin da firaministan italiya gisab conte ya kara lokacin dokar hana zirga-zirga a kasar zuwa uku ga watan mayu za a gudanar da wata ibadar shekara ta shroud of turin a kan yanar gizo a yau ranar asabar mai tsarki haka kuma hukumar kiwon lafiya ta who ta yi kashedi cewar cutar covid-19 na yaduwa a yankunan karkara a afirka cikin wani yanayi mai fargaba akwai kuma bukatar ɗaukar matakan gaggawa kanin labaran kenan a cikin shirin namu ne za ku ji cewa yawan adadin masu dauke da cutar coronavirus a najeriya ya karu zuwa 305 to komi jama'ar garin daura suke cewa game da hana zirga-zirga da gwamnatin jihar katsina ta kaka garin babu wani tanadi wanda mahukunta suka yi wa al'umma wanda har za su zauna a gidajensu wanda kuma wannan abin shine za su ci babu wannan tanadin wannan da jamhuriyar Nijar kuwa ofishin jakadancin Amurka ya gargada Amurka mazauna kasar da sun mutunta dokokin da kasar ta saka don dakile yaduwar cutar COVID-19. Haka kuma za ku ji kiran da wasu matasa daga jihar Filata suka yi wa gwamnatin Najeriya bayan da suka yunƙuro don ba da gudunmuwarsu wajen dakile cutar COVID-19. Sannan muna tafa da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa sai kuma rayun da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar imel. amma kafin waɗannan duka bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniyar mai karantawa baba ya ko makeri. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yanke shawara akan ranar sake buɗe Amurka wata muhimmiyar shawara ce da ya taɓa ɗauka a rayuwarsa. Ya faɗa a jiya Juma'a cewa zai auna amfani da rashin amfanin wannan shawarar tare da masu bashi shawara akan kiwon lafiya da tattalin arziki. Abin da ba iya gano nan da nan ba shine ko sauran jihohin kasar za su biyo sahu akan matakan na Trump. Trump dai bai rufe kasar a hukumanci ba, sai dai ya baiwa kowane gwamna ya yanke shawara a kan jiharsa. Trump ya faɗa cewa yana son ya sake buɗe ƙasar a ranar 1 ga watan Mayu. Daraktan cibiyar cututtuka masu yaduwa ta Amurka, Dr. Anthony Fauci, ya faɗa wa CNN cewa bazuwar cutar ce za ta nuna ya dace a buɗe ƙasar ko a'a. a don haka ya yi kashedi cewa gaggawar daukan matakin buɗe ƙasar ka iya ta'azzara yaduwar cutar yayin da kasashen duniya da dama suke zama a cikin gidaje domin dakile yaduwar mummunan cutar har yau da kamuwa da cutar na ƙara yin sama yayin da firaministan italiya gasab conte ya kara lokacin dokar hana zirga-zirga a kasar zuwa ranar uku ga watan mayu za a gudanar da wata ibadar shekara ta shrod of turin a kan yanar gizo a yau asabar mai tsarki lamarin da zai baiwa 'yan kasar daman yin addu'o'i ga kawo karshen wannan annobar coronavirus akwai addu'ar da za a yi a gaban wurin ibada da za a nuno kai tsaye ta yadar gizo tare da baje kyallin da mutane da dama suke zaton likafani ne da aka bisa isa almasihu bayan sama da wata guda da hana zirga-zirga da kuma wannan lokaci mai tsarki a rayuwarsu mutanen italiya suna neman mafita da zai gaggauta kawo ƙarshen wannan zama wuri ɗaya da suke fama da shi Babban Bishop Torrin Caesar Nusiglia ya ce ya samu dubban wasiku daga dattawa da manya da ma matasa masu lafiya da marasa lafiya suna kira gare shi a wannan mawuyacin hali da kuma wannan mako mai tsarki da ya ba da dama a gudanar da addu'a a gaban ɗakin ibadar Shiraud. Nusiglia ya amsa bukatun nasu kuma ya amince zai jagoranci addu'a da ibada wadda mabiyan addinin Krista suke kyautar zato muhimmi ne a gudanar da shi a ranar yau Asabar mai tsarki. Papa Roman Francis ya bayyana matukan farin cikinsa a kan shawarar bude ɗakin ibadar Shroud, sai dai an tilasta wa mutane su zauna a cikin gidajensu su kalli ibadar addu'o'in kai tsaye ta yanar gizo tare da nuna hotuna da aka baje. Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta yi kashedi cewa cutar COVID-19 na yaduwa a yankunan karkara a Afirka a cikin wani yanayi mai fargaba, kuma akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin ƙarfafa sashen kiwon lafiya a nahiyar da ya taɓarɓare. Alƙaluma na baya-bayan nan a kan yaduwar cutar coronavirus a duniya sun nuna mutane miliyan ɗaya da rabi ne suka kamu da cutar wasu dubu casa'in da biyu suka mutu. Hukumar WHO ta tabbatar da sabbin kamuwa da coronavirus 8,300 a Afirka da kuma mace-mace 400. Alkalumar na da daga hankali idan aka kwatanta da sababbin kamuwa da cutar a wasu wurare. A halin da ake ciki, Daraktan WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya yi kashedi akan cutar da ke yaduwa, lamarin da ya ce zai yi wuya matuka har sai Afirka ta samu taimakon ƙasa da ƙasa domin farfado da tsarin kiwon lafiyarta. A wasu kalaman albishir, Tedros ya ce akwai alamar annobar coronavirus ta fara sassautawa a wasu kasashen nahiyar turai da ta yi barna sosai kamar su Spain da Italiya da Jamus da kuma Faransa. Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, bari mu leƙa taskar rahotanninmu. mu. Hukumar dakile cututtuka masu yaduwa a Najeriya ta ba da sanarwar karin mutanen da ke dauke da cutar COVID-19 a kasar ya zuwa ɗari uku da biyar. sai dai wasu mazauna garin daura na jihar Katsina sun bayyana kokensu na matakin da gwamnatin jihar ta dauka na hana zirga-zirga. Kilma Babangida Jibrin ya aiko mana da karin bayani. a sanarwar da cibiyar ta fitar ta shafinta ta twitter ta ce an samu karin mutane 17 da suka kamu da cutar ta coronavirus takwas daga Legas uku daga jihar katsina sai biyu a abuja sai kuma jihar neja da ita ma ta shiga layin jihohi masu dauke da wannan cuta da mutum daya a inda kuma jihar kaduna da anambra da ondo suke da mutum daya kawo yanzu dai waɗanda suka rasu sakamakon kamuwa da wannan cuta a najeriya suna nan a guda bakwai bakwai sai kuma mutane hamsin da takwas da suka samu warkewa yanzu haka dai hukumi a jihar katsina sun kagaba dokar hana yawo tun daga yau a garin daura sakamakon rahotannin da aka samu tun farko na mutuwar wani likita kana kuma aka samu wasu danginsa da cewa sun kamu da wannan cuta matakin dai bai yi wa wasu mazauna garin na daura daɗi ba kamar da suka shaida mani sunana sade sa'idu daga nan garin daura wanda kuma mazaunin cikin garin daura ne to a daidai wani lokacin da mahukuntan jihar katsina suka sanya wannan doka a garin daura ta hana shiga da fita da kuma jama'a su zauna a gida sakamakon maganar wannan cuta da ake ta covid-19 to a daidai wani lokacin da garin allah ya waye da safe mutane sun fito daidai gwargwado suna uzurrukan su kamar yadda suka saba idan garin allah ya waye to a nan muna gan da cewa yana da wahalar gaske a ce al'umma su iya jure irin wannan doka musamman idan muka yi la'akari da yadda al'umma mafi akasarinsu suke rayuwar tsuntsu a kullum abin da za su ci sai sun fita sun nema sannan za su same shi sannan su ci babu wani tanadi yi wanda mahukunta suka yi wa al'umma wanda har za su zauna a gidajensu wanda kuma wannan abin shi ne za su ci babu wannan tanadin wannan a da farko sunana safiya na ahmad daura ina magana ne dangane da doka da aka sa ta rufe garin daura ba shiga ba fita ina kira da gwamnatin jihar katsina da ta dubi allah ta dubi annabi ta kawo wata hanya wata laka zai samu sauki da farko dai ita masarautar daura gaba ɗayanta masarauta ce mai bin dokar da aka shimfiɗa mata haka gwamnatin jihar katsina da za ta sa dokar nan mun yi tunanin za ta bi wata hanya mafi sauki wadda talaka zai samu sassauci a rayuwar shi sannan ta kafa akalla ta bada ah, notice a turance kenan na kaman kwana biyu akan wannan abu mutane su san abin da za su yi saboda wasu mu fa sai sun fita su nemi abin da za su ci da safe su nemi abin da za su ci da rana su nemi abin da za su ci da dare to sai dai kuma a sanarwar da gwamnatin jihar Katsina ta bayar ta ce ta dauki matakin ne domin kare lafiyar al'ummar daura da jihar Katsina da kuma kasa baki daya daga wannan cuta ta coronavirus da yanzu haka ta kama mutane kusan miliyan biyu a faɗin duniya sai kuma mutane fiye da dubu dari da suka rasa rayukansu da kuma mutane fiye da kusan dubu dari hudu da su kuma suka suka warke yanzu haka dai mutane kusan dubu ashirin ne suka rasu a kasar amurka sakamakon kamuwa da wannan cuta babin ci murai amurka daga najeriya ta gaida baban gida Jibrin daga Najeriya bari mu leka makwabciyarta jamhuriyar Nijar yayin da adadin masu cutar coronavirus ke karuwa a kowace rana a kasar. Ofishin jagadanjin Amurka a birnin Yamai ya gargada Amurka mazauna Nijar su mutunta ka'idodin da gwamnatin kasar ta shimfiɗa da nufin dakile yaduwar cutar ta COVID-19. Kilin muryar Amurka a Yamai su bar Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. A faifan bidiyon da aka rarraba wa manema labarai ofishin jakadancin amurka a nishar ta hanyar kakakinsa madam cynthia fabi ya gargadi amurkawa da su kasance masu biyayya ga tsarin da hukumomin jamhuriyar nijar suka shimfiɗa da nufin daƙile yaduwar cutar coronavirus Tous les personnels du gouvernement américain, y compris les militaires, ta ce dukkan ma'aikatan gwamnatin amurka a wannan kasa har da sojoji na bin dukkan umarnin da gwamnati ta bayar a nan nijar ciki kuwa har da tsarin killace kai wanda ya zama dole ga kowa bayan dawowa daga wata kasar waje. Obligatoire à Niger. a ɗaya bangare ofishin jakadancin amurka ya sake tunatar da amurkawa mazauna nijar mahimman matakan nan da aka bayyana a matsayin na rigakafin kamuwa da cutar covid-19 alhaji idi bara'u shine jami'in hulɗa da manema labarai a ofishin jakadancin amurka kamar kiyaye shiga cikin cinkoson jama'a kiyaye taba idanuwa hanci da baki da kuma wanke hannaye kai a kai da ruwan sabulu a ƙarƙashin wato ruwa masu gudana ko famfo alal misali idan damar haka ɗin ta yi al'ummomin wato amurka da kenan akwai farar hula masu aiki a ofisoshi kamar ofishin jikadancin amurka cibiyar raya al'adu da kai kuma masu kayan sarki cewa da sojoji waɗanda ke ba da gudunmuwa a cikin abin da kuka sani na taimaka ma Nijar ga kare ƙasarta daga ayyukan ta'addanci. Akwai kuma baƙi kamar waɗansu da suka zo 'yan yawon buɗe ido ko kuma masu zaman kansu waɗanda ke da hulɗa da ƙungiyoyi daban-daban kamar ƙungiyoyin raya karkara ko kungiyoyin wato eh, taimaka ma kasar Nijar ta fannoni daban-daban. A ƙarshen watan jiya, ƙasar ta Amurka ta kwashe wasu ma'aikatanta kimanin da bakwai daga jamhuriyar Nijar zuwa gida, wato mako guda kenan bayan bullar annobar cutar corona. bayanan ma'aikatar kiwon lafiyar Nijar na nunin adadin waɗanda suka kamu da cutar ta COVID-19 daga ranar 19 ga watan Maris zuwa jiya Juma'a 10 ga watan Afrilu ya kai 448 daga cikin mutane 1,692 da aka yi wa gwaji. A tsawon wannan lokaci mutane 41 ne suka warke daga wannan cuta yayin da aka bayyana cewa mutane goma sha 11 sun riga mu gidan gaskiya. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sule, Yanzu kuma ga ci gaban labaran duniya kwanaki biyu kenan da pakistan da india suka shiga cikin wani sabon rikicin soja a yankin kashmir da ake takaddama a kai da ke tsakanin iyakokin kasashen guda biyu inda bangarorin ke zargin juna da takalar fada wani mai magana da yawun sojin pakistan ya faɗa a yau asabar cewa akalla fararen hula shida ciki har da ƙananan yara sun ji raunuka a bangaren ta na yankin himalayan Manjo janar Babar Iftihar ya zargi sojin Indiya cewa sun yi amfani da atilali da wasu muggan makamai bisa ganganci suka auna ƙauyuka da ke kusa da iyakar Kashmir wadda ake aiwatar da shirin tsagaita wuta da aka fi sani da lok. rundunar sojan pakistan sun maida martani daidai wadida kuma wanda ya daidai da makaman da suka ce indiya ta yi amfani da su wurin auna yankin lamarin da ya tada rikicin a nata bangare india ta zargi sojojin pakistan da fara kai mata hari wanda ya sanadiyar ayyukan soji a kan wurare da kauyukan da ke bangarenta a yankin nalog daga ƙarshe kafar yanar gizo ta taka rawa ta musamman game da yaduwar cutar coronavirus wacce ta baiwa biliyoyin mutane da suka saura a cikin gidaje daman sadarwa tsakanin su. yayin da aka hana zirga-zirga a kasashe da dama daga new delhi na india zuwa cape town na afirka ta kudu miliyoyin mutane ne suke amfani da yanar gizo wurin daukar karatu da kuma yin ayyuka an kirkiri wata fasahar da ake kira hackathons inda masana harkokin kwamfuta suke ba da taimako ga duk wata matsalar da za ta taso a kwamfuta a wannan lokacin rukunin hackathons sun fitar da wata taswira na bayanin covid-19 a estonia inda batun kutsen yanar gizo ya fara wasu rukunin masu taimakon kuma sun kirkiri tambayoyi da wani shafi na ma'aikatan sa kai da ke da ilimin kiwon lafiya kasashe da dama dai sun sa kai a wurin amfani da shafin. madalla a gaida babu ya kuma makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu kuma ga ci gaban rahotannin namu. A Najeriya kokarin neman hanyoyin yaki da cutar corona virus da ta zama annoba a duniya. Wasu matasa biyu a jihar plateau sun gyara wasu na'urorin taimakawa marasa lafiya. Shakar numfashi a asibitin kwararru da ke jami'ar tarayya ta Jos. Zainab Babaji Gareki Matasan wanda 'yan asalin jihar plato ne Williams gang da Nura Jibrin Hassan sun shaida mun cewa duk da shike ba su taba ganin na'urar da ake taimakawa marasa lafiya shakar numfashi ba sun gwada basirar su suka tada waɗansu na'urorin da suka lalace a asibitin koyarwa ta jama'ar Jos don taimakawa waɗanda ke da bukata. A cewar Williams Gang, bukatar bada tashi gudunmowa don taimakawa marasa lafiya ya ingiza shi binciken sanin na'urar ventilator. A kawai na duniya ana ihun ciwon. Shi ne saura na zuna na daki na ina kan kallo CNS na gan US President Donald Trump kenan. Ina ce suna neman ventilator 50,000 ventilator. Na canza wani station kuma suna ga wani president kuma again ya suke ina neman ventilator din shi ba. Suna ce to wani ventilator menene ake cire shi ventilator ne bari in nima sai na gane cewa shi shi na hura ne wanda idan mutum baya da lafiya bai iya numfashi ba so an sama mutum sai daga dan taimake mutum ya bashi numfashi kafin a yi mishi treatment amma dama kun taba yin wannan aikin ne ko kuma wannan ne karo na farko kuma ba mu taba mu ganin ventilator ba ma san ventilator ana da shi mostly a lokaci a ICU ne in kin je za hana ce a ah, ba ku shiga ba fara aikin akan ventilator kenan kamar kana kin ga wannan mashinin shi ma ba mu taba mu yi kakan shi ba amma kin yanzu za mu yi kakan shi nan gaba za ka iya haɗa wato irin waɗannan injina in Allah ya da gaskiya shine mu a Najeriya muna da ilimi sosai muna da baiwa sosai ya kamata gwamnati su anima irin mutane masu yan baya baiwa din nan so da a samu a hada kansu gaba kidaya daya ma ya zama wanda za a kai su su dan kara da ilimi na kai sa tura su su kai su je su su kara ilimi and ya kamata gwamnati ta kara kara investing kuɗi sosai a wurin makaranta wurin karan ilimi. Shi ma Nura Jibrin Hassan wanda ya ce sun hada kai da Williams Gang sun kuma yi nasarar ta da na'urar shakan numfashi biyu da kwalbar da ake sanya yaran da aka haifa ba su kosa ba. Ina zaune ina ta tunanin me za za mu yi yadda wannan annoba ya shigo wajen taimaka ma jama'a na yi tunanin da daddare washe gari sai ga williams ya kira ni shine sai ya ce to shikenan in zo mu je jut akwai wanda ya fara dubawa ya ga ya possibility za mu iya gyarawa to yanzu me kake ganin kamar hukumomi za su yi domin kara ma irin ku irin ku kwarin gwiwa don gudanar da irin wannan aiki muna roƙo su tallafa mana irin kayayyakin ayyukan gyare-gyaren nan haka in za su ma gina ministry din ne ma wanda za a rika yin production din ma su jawo matasan kasan nan haɗa hannu saboda mu ci gaba da gina ƙasar nan. Akalla kowace na'ura na ventilator na kaiwa naira miliyan goma sha takwas kuma sau da dama in sun lalace sai an nemo ƙwararru da ake kashe ɗimbin kuɗi. Farfesa Francis Aba Uba da ke likitan yara a cibiyar lafiya ta Jama'ar Jos ya yaba da ƙwazon matasan wanda na tarar suna gyaran na'urar da ake binciken kwakwaf a ruwan cikin ɗan adam. Farfesa Francis Uba ya ce tun farko ya yi tunanin aikawa da na'urar zuwa ƙasar waje ne don gyara wanda ya gane cewar kuɗin da zai kashe ya gwammace sayi sabo. Everywhere in the world where technologies like this grow. Ya ce a duk kasashen duniya da ake samun ci gaba wajen ayyukan fasaha ɗaiɗaikun jama'a ke nuna sha'awa su kuma haɗa kai da masu irin wannan fasaha. Farfesa Francis ya ce in har hukumomi za su sa ido su zakulo irin waɗannan masu fasaha su tallafa musu ina gaya miki za mu iya ƙirƙiran kayayyakin asibiti mu kuma sai da a ƙasashen duniya. Even export hospital materials. Williams. Williams Yang da Nura Jibrin dai sun jaddada cewar zuwa nan gaba da yardar Allah da tallafi za su kirkiro na'urorin da za su taimaka wa al'umma a fannoni daban-daban. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. A gaida Zainab Babaji, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. a tafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington DC ke sallama da ku a daidai wannan lokacin. shirinmu na makon da ya gabata mun faro tattaunawa da isa ali shugaban wata kungiya mai fafutukan kiyaye hatsari a accra mai suna vald inda ya bayyana mana matakan da gwamnati take dauka. lokacin hana zirga-zirgar jama'a domin dakile yaduwar cutar corona coronavirus a biranen kumasi da accra da kuma yadda matakan suke shafan sufuri a yankunan isa ali ya ɗauko mana bayani akan abubuwan da yake gani idan aka ci gaba da su za su taimaka wa harkokin sufuri har ma bayan batun virus? ga ci gaban hiranmu saboda kaga in ka shiga cikin mota sai ka ga kamar mutane sun mandu da juna ka gane so mu da dadin mu ne a ce wai yanzu kujeran da ke dokan uku dai an doki biyu gaskiya mana daɗi sa'annan kuma su eh, eh, motocin da kuma ke dokan biyar taxi su kuma in su ma an yi a basu aka nan hutu gaskiya zai mana daɗi don ka duba yau shi ciwon corona da ya zo ga sai mu ce Allah dai ya kiyaye amma kuma ya farkar da mu kan ababai da dama especially kan batun safta ta gane kan batun hmm. tsafta ai kamata ne a ce ba ma zuwan corona ba mutum ma ko mai kai ba ka iya ka wanke hannunka da sabulu kuma da ruwan da ke zuba kaga alhairi amma yanzu haka in ka je sai mu ce eh, terminal inda motoci sai mu ce terminal ke eh, yanzu wurin madaukin mota duka ba ka shiga mota sai ka wanke hannunka da sabulu ko in wani station yanzu muna da shi za ka wanke hannunka ne da kyau sai ka shiga mota saboda a kiyaye sauran fasinjoji da wannan ciwo corona ai wanga shiri na biyun ga kaga in an yi an fashi ma kaga za mu samu ci gaba saboda za mu karu ne tsafta ne kaga ne bayan an rage jama'a nan kuma sai wurin wanke hannu kaga wurare biyun ga mun ka duba gaskiya zai ka muna ci gaba amma su ma yan motoci na kira su ma eh, rokon da sun ke yi ne in za a bashi aka nan kuma ya fi gwamnati kuma ta rage kudin mai in dai gwamnati ta rage kudin mai to su ma za su iya su ci gaba da irin shirin ga koma bayan corona. To akwai wani ilimi da kuke ba su ko wani karatu na musamman yadda za su iya su yi aikin su a daidai wannan lokaci ba tare da samun matsala ba tunda ma sun fara kokawa akan zancen kudin mai. Gaskiya eh, gabanin ma a soma shi wanga lockdown na a sai mu ce kuma shi da kasuwa kaga wani lokaci an so ma a hana su aiki ne sam an so a hana motoci ba motar da za ta yi aiki amma da gwamnati kuma ta duba saboda gaskiya in an ka hana su aiki sha'anin ciyarwa zai kama mana matsala saboda mun ka duba kasashen na afirka yanda eh, da kasashen turai kaga irin shirin da yan turai sun ka yi ko baka aiki ma za a iya a ciyar da kai ba mu da irin wannan shirin afirka saboda in mun zo ma <laughs> in za mu yi batun ma doka sai mu ce eh, ba mu da wannan shiri kuma an sun kai zama bakwai biyu gaskiya zai kawo musu matsala to cikin kiyayewa gwamnati ta ce ba damuwa an yadda su yi aiki amma kan wanga sabon shiri sai su ma sun ka yadda kama haka sun yi aiki kai saboda shi yanzu dai sai mu ce bature ne ya ce wai yanzu ne kan consensus ake aiki suna aiki ne kan fahimtar juna yanzu aikin da ake yi kenan ka gane saboda su ma su samu arzikin da ko abincin da za su ciyar da iyalansu ma hana zai kawo damuwa so kan kiyaye wannan su ma sun yarda cewa kama gabanin wani ya shiga motan gaskiya dole ne mai shi ya wanke hannu to akwai wasu kuma da su gaskiya kan titi sun ke dokan mutane fasinjoji su ba su da sai mu ce station kenan wurin dokan fasinjoji su kuma fahimtar da dace wanda an kai da su ne kowane mota ya fi akwai abin da bature ke ce wai sanitizer wani abin da ya ke tsaftace hannu kuma akwai eh, wanda kuma at least eh, sai mu ce shi alcohol ke ciki ke na alcohol hmm. base na da ya wuce ni 70% wanda yake da karfi zai iya kashe sai mu ce cututtukan corona dai da wasu cututtukan da dai an ka sani yana tafiya da dauda Yawa. To, uh, Isa, menene darasi da kake ganin za a iya ɗauka a cikin wannan abu ko da ba corona ya ƙare? Na farko safta. Sa'annan na biyu gane cewa kamar gaskiya akwai talauci da dama. Ya za a yi gari ta iya ta samu abinci ta ciyar da sai mu ce eh, mutanenta. na biyu kenan mun ce batun food security kenan abinda turawa za su faɗi kenan na biyu kenan food security ya za a yi irin matsalolin da sun tashi jama'a za su samu abinci su ci ba da wani wahala ba sa'annan na uku kuma wanga corona kuma gaskiya ya farkar da mu kan sha'anin talauci saboda mun samu wasu ba su da wuraren kwana ka gane aikin da suke yi ne sai mu ce in sun kafe aiki da safe sai su samu wurin cin su ba su da wurin kwana ba a san yadda za da wadanda mutane ba sannan kuma sai mu ce na karshe kuma gaskiya mun doki ilimi da dama cewa kama ma ai eh, motoci in an ka rage yawan motoci ma kan titi ma yana iya ya kawo mana alhairi kuma an haka ajiye yan sanda kuma kan titi kuma yana iya hana hasari to yanzu da kowane titi kashi ko kowane titi akwai yan sanda da dama saboda shi ya bar matukin kowa na tuka mota yadda aka sani yadda kuma ke tafiya don da wuya ka ga kamar wanda bai da takarda lansens kenan ya fita wai zai tuka mota saboda irin tsoron da ake da yan sanda. nan ne kuma za mu datsa har sai sabon mako idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin shi Isa Ali shugaban kungiyar VALT mai fafutukan kiyaye hatsira a birnin Accra. Da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ku makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. A gaida Baba Yakubu, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Baffa Haruna Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka ya ce Assalamu alaikum ya Hausa muna jinjina ga daukacin likitocin duniya a bisa ga yadda suke tsayawa haikan domin kula da masu fama da annobar coronavirus mai yaduwa kamar wutar daji. fatanmu dai allah ya mana tsari da ita Sakonmu na gaba ya fito ne daga Buhari Haya Ungur jihar Yobe ya ce Assalamu alaikum biyu Hausa. Hakika mun gamsu da matakan gwamnatin kasarmu mu Najeriya game da annobar COVID-19 tabbas gwamnati tana bakin kokarinta Fatanmu dai Allah kawo mana ƙarshen wannan annoba a duniya baki ɗaya. Sako daga Usman Shitu Mahuta ya ce samun karuwar mutanen da suka kamu da cutar numfashi ta COVID-19 a Najeriya zuwa ɗari uku da biyar. yayin da mutane bakwai suka mutu sakamakon cutar wani abin takaici ne da fatan hukumomi za su ci gaba da ɗaukan matakan da suka dace wajen kawo ƙarshen yaduwar cutar. Sako daga Abubakar Kawu Girgir ya ce salam biyu Hausa. akwai bukatar hukumar tace fina-finan kano ta rika aikinta akan gaskiya da adalci domin har yanzu akwai masu zarginta da cewa siyasa ce ke sanya ta tazartar da wasu hukunce-hukuncen wanda kuma hukuncin ya fi yawaita akan mutanen da suke adawa da gwamnatin sai sako daga mahmud salihu kauran namo da zamfare ce muna fatan gwamnatin najeriya za ta samu damar aiwatar da kasafin kuɗin shekarar nan da ta yi wa kwaskwarima saboda matsalar da tattalin arzikin duniya ke fuskanta daga annobar coronavirus domin kaucewa fadawar kasar mu a cikin matsalolin tattalin arziki fatan allah ya mana maganin wannan annoba amin Sako daga Hafizu Balaraba Gusau ya ce muna kira ga hukumar da shugaba Buhari ya bayar da umarnin ta raba al'umma tallafi a Najeriya da ta tashi tsaye haikan wajen tabbatar da tallafin ya kai inda ya kamata ya kai domin tabbas halin da ake ciki mabukata na neman agajin gaggawar tallafin abinci yadda ya kamata. Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga namairar Umar Makere ce fata na gari Lamiri. Muna fatan Allah ya sa zuwa likitocin ƙasar China a Najeriya ya zama silan magance wannan annobar cutar COVID-19 da take addabar al'ummar ƙasar mu amin. Yanzu kuma sai takaitattun labaran duniya. shugaban amurka donald trump ya ce yanke shawara akan ranar sake buɗe amurka wata muhimmiyar shawara ce da ya taɓa ɗauka a rayuwarsa ya faɗa a jiya juma'a cewa zai auna amfani da rashin amfanin wannan shawarar tare da masu bashi shawara akan kiwon lafiya da tattalin arziki Hukumar kiwon lafiya ta WHO ta yi kashedi cewa cutar COVID-19 na yaduwa a yankunan karkara a Afirka a cikin wani yanayi mai fargaba. Kuma akwai buƙatar ɗaukar matakan gaggawa domin karfafa sashen kiwon lafiya a nahiyar da ya taɓarɓare. Alƙaluma na baya-bayan nan akan yaduwar cutar coronavirus a duniya sun nuna mutane miliyan ɗaya da rabi ne suka kamu da cutar wasu dubu casa'in da biyu suka mutu. hukumar who ta tabbatar da sabbin kamuwa da coronavirus 8,300 a afirka da kuma mace-mace 400 alkalumar na da daga hankali idan aka kwatanta da sababbin kamuwa da cutar a wasu wurare Masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma an jima da daddare da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon Ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji su musamman ma Baba Yakub Makeri da ya karanto labarai da kuma Hail Hail da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baballa ke cewa ku huta lafiya sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirin mu na dare. meilleure musique et les dernières nouvelles, c'est sur